wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haduwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato riyadu salihin kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin Darasin mu da ya gabata shine darasi na goma wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da farkon darasi na goma sha ɗaya darasinmu na goma ya dakata ne akan a ainihi ƙarshen hadisi <clears throat> da ke bayani akan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Anas inda Fatima ta kasance tana magana da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yashe ya yi muku daɗi ku ɗibi ƙasa ku zuba akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an binne shi yana a kabari ga ta irin abubuwan da take waɗi muna kai kokin rasuwar annabi zuwa ga jibril da wannan hadisin kusan nan muka kwana wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai da muka sani har yanzu muna cikin babi na uku babi mai bayani akan hakuri yau kuma za mu tashi darasinmu na goma sha ɗaya a wa alaikum a hadisin mu na farko cikin darasin mu na yau wa an abi zaidin dan za mu hara malam al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah yake cewa wa an abi wa zaidin wannan hadisin an karbo daga baban zaid usama ibn zaid kuma usama dan zaid bin harisata ɗan korisa maula rasulillah bararren manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene ma'ana ta bararre wanda da bawa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya yanta shi don haka kenan ya goma maula maulal mautik wanda annabi ya riga ya yanta shi wa hibbahu kuma masoyin annabi wabni hibbihi kuma ɗan masoyinsa radiyallahu an Allah shi yarda da shi to shi abi zai yake cewa arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ɗaya daga cikin ƴaƴa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta aiko wurin mahaifinta cewa inna ibni qad hitubira ɗana ba shi da lahiya alamun mutuwa ya halarto mishi Fashatna, ka zo ka kawo mana ziyara ma'ana annabi ya zo ya ga halin da ɗanta yake ciki wannan shi abin da ta aiko zuwa gare shi ba arsala shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya aika mata yuqri salama yana karanta mata sallama in an zo a ce yana mata sallama waya kulu yana cewa inna lillahi ma akaza da san abinda Allah ya karba nasa ne walahu ma a'ata kuma abinda Allah ya basuwa nashi ne nan dai cikin wannan gaba ko jimla tana kumshe da ma'anar annabi ya aika mata cewa ta yi haƙuri idan ajalin yaron ne ta nemi lada ga Allah Allah ne ya bayar idan ma sadda aka same shi an yi murna to wannan duk dai Allah ne ya bayar kuma wanga sakon ya mai kuwa in Allah ya baka ka godewa Allah shi ya baka nasa ne in ya karɓa ma haka to wa kullu shay'in sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a ce mata dukkan komai a hu bi ajalin musamma yana da ajali da aka ɗeba masa fal tasbir a gaya mata cewa ta yi haƙuri walta sib ko walta hata sib walta hata sib ko yawa ta nemi lada ta yi haƙuri ga wannan yaro nata kuma ta nemi ladar Allah akan rasa yaron kenan fa arsalat ilaihi sai ta sake aikowa wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuqsimu alaihi tana yin rantsuwa da Allah ha cewa sai ya zo ta tsaye da Allah sai annabi ya zo inda take ita yassa hmm, kaga tana cikin damuwa tana son dai ta ga huskar mahaifin fafama annabi bai yi musu ba tare da cewa yassa ce yau in haka ya faru gare ka sai ka yi hakuri kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zo inda ɗiyar taka wa ma'ahu sa'ad ubada yana tare da sa'ad ɗan ubada cikin masu rakiyarsa wa mu'adh jabalin da mu'adh ɗan jabal wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab wa zaid ibn thabit da zaid dan thabit wa rijalun da wasu ainihin mazaje radiyallahu Anhu. Allah shi yarda da su wa'inda ba a ambaci sunansu ba kamar annabi ya tashi tare da wasu gungun sahabbai da suka raka shi zuwa ya zo wurin wannan ‘yar tashi don ya ga halin da ɗanta yake ciki. To, dama abinda a ɗabi'ar hadisi akwai ijazu kasrin ko ijazu hasbin. Ha an kawo cewa har annabi ya ta yi ha an isa ya faru a ko? Faru a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu. sai aka ɗauko ma annabi yaron. da ya isa a wurinta ba a adahu fi hijrihi sai annabi ya aza shi saman katarunsa ya zauna ya aza yaron bisa ga katattaru ne wa nafsuhu rayuwar yaron ta tana zuwa tana dawowa kamar irin yana ɗaukar rai fafadat ainahu sai idanun annabi suka zubo ruwa na hawaye faƙala sa'adon sai sa'ad ibn ubada ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma haza mi ga abu fa qala hadhihi rahmatun sai annabi yace masa wannan kai ne ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadi da Allah ya sanya wannan jin jinkai a cikin zukatan bayinsa wa fi riwayatin a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadi a cikin zukatan wanda Allah ya so daga cikin bayinsa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama kawai ubangiji ta'ala yana jinkai daga cikin bayinsa waɗanda suke yin jinkai muttafaqun alai wa ma'ana taqa'aqu tataharraku wa tatqaribu tana motsawa tana gangadawa zuwa da dawowa to nan in mun lura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin nan abinda zamu fahimta babu laihi yin kuka da hawaye idan an maka rasuwa a ga hawaye na hito maka wannan ba aibi na ba ba illa na ba baka saba ma shari'a ba abinda aka hana hatu, kururuwa ko hargowa ko a da'a wata bilwaili was subur mutum yana cewa wayo shi Allah wayo shi kai ne ya bani ya lalace kalmomi maras daɗin jiko wannan sha abin da aka hana amma dan an ga kana hawaye wannan ba laihi hmm? wala ba'asa bil buka'i bil dumu to wannan kenan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da mu a cikin wannan hadisi irin lallashi gaban hakuri da yayi maɗiyatai tare da cewa tana ƙasa gare shi shi an na sama gare ta kuma ta yi rantsuwa annabi ya jure ya daure ya haƙure ya zo har ta. tare da rakiyar gungun sahabbai Allah ya yarda da su da haka kenan sai mu zama masu kokarin yin koyi da annabi wajen tafsasawa da yin hakuri da jimiri walau ko da ga na ƙasa ne kuma wannan sheka mu karshen wanga hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi sai hadisin mu na gaba wa an sahibin ar-rumi kenan daga sahib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce kana malikun fi man kana wani basarake daga cikin al'ummomin da suka gabace ku ya kasance wa kana lahu sahirun ya kasance yana da ɗan sihiri ya aje ɗan sihiri mai mai sihiri balamma kabira lokacin da shi basaraken a ya tsuha a lokacin da ɗan sihirin ya tsuha ƙwalalil malik sai ya ce ma basarakin inni kad birtu to ni wana tsuha ba a ilayya gulaman ka aiko mini da wani ɗanaka ni na ɗan sihirinka mai duba ma abubuwa to yanzu na tsuwa don haka ina buƙatar ka aiko min wani ɗa daga cikin ‘ya'yanka wa allima wa sihra dan in koya masa sihiri kaga wannan lokacin kenan sihiri shi ci. wanda har yau har gobe akwai wasu daga cikin bayin Allah waɗanda ko dai basu gane ba ko kuma idon su rehe suna zuwa wurin yan sihiri to shi kenan baba asa ilaihi gulaman da ya mabasara ke haka sai ya aika mai wani yaro daga cikin ‘ya'ya ne yu'allimuhu dan ya koyar da shi wannan sihirin. wa kana fi dariqihi salaka rahibun ya kasance idan ya shiga hanya zai je wurin dan sihiri rahibun akwai wani malami mai ibada mai bautar Allah faqa'ada ilaihi sai ciwon ga yaron dan basarakin ga sai ya dan zauna wurin ciwon ga malamin kamin ya je wurin dan sihiri wasa mi yana sauraren maganganun da yake faɗi Ba a ajaba sai abinda malami yake wadi ya kawatar da wannan yaron da aka tura dan ya koyo sihiri wa kana idza ata sahira ya kasance idan ya je wurin dan sihirin marra bir rahibi sai zama kamar an sake akidi bisa ga abinda an riga an wadi yana shuɗawa akan hanyar sa a wurin wani malami wa da ilayhi ya ɗan zauna a wurin sa wannan takidi ne bisa ga abin da ya gabata bai za ata sahira idan wannan ɗa na basaraken ya zo wurin ɗan sihiri da rabahu sai ya buge shi misa ya bugu ne saboda ya yi jinkiri ya daɗe bai zo ba ina ya tsaya to kaga bai faɗi don Allah na nuni ne da alhairi fashaka zalika ila ila sai wanga yaro ya tawo kama malam ko ke ce to in ni dan biyo inda kake ni dan tsaya ni samu ilimi wurinka ni zo sai ɗan sihiri ya buge ni to na kawo koke faƙala iza hashita sahir ya ce idan kana jin tsoron wanga ɗan sihirin dan kai ya buge ka in ka zo wuri nai ba kulla habasa ni ahali sai ka ce gidanmu an ka tsaishe ni nisa daɗe gidanmu an ka tsaisan wa iza hashita ahlaka in kana jin tsoron mutanen gidanku kuma an ga ka ɗan daɗe ba da kasa ba dawowa ba ba kun sai ka ce habasa ni sahir Ɗan sihiri ya tsaishe ni fa bainama huwa ala zalika yana nan cikin wannan halin ya zo wurin malami ya yi karatu na addinin Allah abinda ka ba shi shawa to sannan ya wuce wurin ɗan sihiri fa baina ma huwa ala zalika id ata ala tabatin azima yana nan sai ya sauka hanya iske wata irin wata irin katanyar dabba ita wagga dabba da ya isko kada habasatin na ta riga ta kange mutane babu mai bi ga hanyar faƙala sai yaron ga yace al ma yau kam a alamu zan sani yau zan gane A sahiru, abdal shin dan ya yahi amir rahim, abdal ko ko malami zan gwada a tsakanin su biyun da nake zuwa wurinsu. ba a haza hajaran sai ya ɗauko wani dutse faƙala sai ya ce Allahumma ya Allah in kana amrun rahibi a habba ilaika in al'amarin malamin ga shi Allah wanga al'amarin malamin shi an mai soyuwa gare ka ya Allah min amrin sahir daga al'amarin dan sihiri eh in al'amarin malamin ga ka hiso bisa ga al'amarin dan sihiri faqatula hazihi dabba ya Allah ka sa wanga duki da zankadawa ya kashe wa gadabba atta yamdiyan nasu don mutane su ci gaba da bi suna wucewa akan hanyar su farama sai ko ya je ga dabba fakatala ha sai ko kashe ta kaga ta bayyana gare shi cewa al'amarin malamin gashi Allah ya hizo ba al'amarin ɗan sihiri ba wamadan nasu sai mutane suka ci gaba da bin hanya suna wucewa ba a rahiba sai zo wurin shi malamin ba aka barahu sai ba shi labarin abin da ya gudana faƙala lawar rahib sai malamin ya ce masa ai bunai ai bunayya ya kai ƙaramin ɗana ma'ana kalma ibnu shine asalinta amma idan aka ce bunayya ta koma kalimatu ishfaqin wa rahma in ka ce ma yaro bunayya ka yi mai tausayi ka ce ƙaramin ɗana yace mai ai bunayya an tali yau ma abdul minni karamin ɗana yau kayi yi ni, da kake gani yau kayi ne Kad balaga min Amurka ma'ara, al'amarinka ya kai wa da ni gani, wa innaka satubtala, to amma zan sanar da kai cewa, da sannu za ka ci karo da jarrabawa, za a jarrabe ka, fa inibtilita idan aka jarrabe ka, fala ta dulla alayya, kada ka gwade ni, ni na aza ga hanyar Allah. ka kama tauhidi ka bi Allah Allah ya baka wani matsayi da kana roƙon Allah Allah ya karba to zaka hadu da jarabawoyi in an jarabe ka an ka nemi ina ka san wannan to kada ka gode ni wa kana al-gulamu yubri'u al-akmaha sai yaron ya ci gaba yana warkar da waɗanda suke makayi wal abrasa da waɗanda suke kutare wa dawin nasa yana wa mutane magunguna min sa'iril adwa da sauran dukkan rashin lahiyoyi don abin da aka ka in ka zo ka kawo koke ya ce maza ka za ka yi imani da Allah kai sai roƙi Allah sai Allah ya baka lahiya sami a jalisun lil malik sai wani abokin zaman basarake ya ji labari kamar wazirin sarki sai ya ji labari wa kada a miya. kuma shi ya riga ya makabci kuma ya ji ga asha ana warkar da makayi kuma ba sarakin gama har yana da awashiya Allah ba a tahu sai ya zo wurin wannan yaron bai hadaya kafira da kyaututtuka masu yawa tunda dama yana wurin sarake wa qala yace ma hauna laka ajma'u duk abin da kaga an tara nan in anta shafaita ni idan kan warkashe ni kabban lahiya a duk wanda abu da asar shi naka na in ka warkashe ni ka bani laya haka yace ma yaron ga qala sai yaron yace inni la ushfi ahada kaga ya fara da tauhidi yace a'a ka wasani ni bani warkar da kowa innama yashfi Allah innama yashfi Allah ta'ala kawai Allah ne yake warkarwa ni ba ni an ne warkar suwa ba Ba in amanta billahi ta'ala amma in ka yi imani da Allah da auto da auto Allah zan roƙan maka Allah fa shafaka sai Allah ya warkashe ka amma ba ni ka warkasuwa ba fa amana billahi ta'ala sai yi imani da Allah ciwon ga wazirin sarki fa shafahu Allah ta'ala sai ko dai Allah ya warkase ya tashi daga makaho zuwa mai gani shikenan ba malika kaga inda jaraba za ta ware tahowa sai ta wurin basaraki bajalansa ilaihi kama kana yajlisu sai zo ya zauna kamar wanda ya saba zama A lahu al-malik sai basarake diba ya gane shi gashi yana gani da ko ya zai ya makabta sai ce marradda alaika basaruka wan mai san maka marradda alaika basara dan maganinka qala rabbi yace mahalicci na Allah tunda dai can kaga Allah kanta mai da awa cewa Allah mai kasuwa. Kala walaka a wata ruwaya walaka ko nan dai walaka ne walaka rabbin gairi e kana da wani ubangijin da ba ni ba qala rabbi wa rabbuka Allah yace mahalicina mahalicinka Allah kaga ya nuna ma basarake san cewa to Allah shi Allah ba shi basaraken ba ba aka zauro sai ba sarake sa kama shi falam ya zali asibu bai gushe bai ne mai azaba ta dalla alal gulam ko yayi dalili akan yaro yace to ga wanda ya bani kalmar tawhidi ya ji halaki kenan ko to shi shikenan faji abil gulam sai aka zo da wannan yaron dan basara ke don dan sarki na fa lahu al malik sai shi sarki ya ce mai aye bunai kai karamin ɗana kad balaga min sihirika ma tubrihul akmaha yanzu sihirin gana ka dan bai san shi yana ce yana karatun tauhidi ba wurin malami sai ce yanzu kai yaron ga sihirin gana ka ya kai ga kawarkar da makahi wala abrasa da kutare wa taf'al wa taf'al kuma kana warkarwa kana warkarwa nau'o'a rashin layoyi daban-daban faƙala inni la ushfi ahada ya ce a ni kan da kowa inna ma yashfi Allah kawai mai warkarwa shine Allah ta'ala ba khazahu sai basarakin gaba ba ne ya kama shi falam ya zaliyo azibuhu bai bushe ba yana azabtar da shi kaga an kama wanda ya yi ma wato addu'a Allah ya bashi lahiya sannan shi ma ya gode shi an kamo shi kaga inda malami an yi kenan ko bai gushe ba yana azabtar da shi hatta dalla alar rahibi sai da ya gwani mallami da ya koya mai tauhidi dama ya ce kuma ka a gwade shi faji abin rahibi sai aka zo da malami fakila lahu aka ce masa irji an ba zara ke ce to ka sa abin da nika bida addinin nan da kake gare shi na tauhidi cewa akwai wani Allah da ba ni ba ka dawo ka bar shi in kana son zama lahiya ba a ba sai malami ya kiya fada a bilmin shari sai ce to in haka ne a kawo mai zarto faudi almin sharu sai aka aza zartun na fi ra'azi yi a marabar kansa ma'ana tsakiyar kai fashakkahu sai aka ci gaba da gagara mai zartu ana tsage shi hatta a Shikahu. sai da aka fare shi har zuwa ga katattaru fara ya faɗi nan bare ya faɗi can kaga shi malam da yanzu an gama da shi wanda shine asalin a kira zuwa ga tauhidi sun maji abil gulami sai ce to a zo da wanga yaron koko a sun maji a bi jalisi almaliko yawwa sun maji a bi jalisi almalik sai ce to a zo da waziri ba dai ya ga da an kai ma wanda abda asalin da awa ba na kira zuwa ga a koma ga Allah an bare shi gida biyu shi bai da rai yanzu faƙila lahu irji an sai aka ce mai to ka bar wanga addini wa na ɗayanta Allah da bauta ka koma inda kai hito ga bata ba a ba sai waziri ya kiya bi al-misharu sai aka aza mai zarto shi ma fi mifraki ra'asi tsakiyar kansa fashakkahu bihi aka tsage shi da wannan zarton ana gagara in mun lura da a sa takobi mai kai yi a sare kan mutum da aza mai zartu a kama gagira har ya bare kaga wanga ya yi tsanani fa ana gagiran mutum har kai inda ran abin amma wanga da an hilla kan kamar ya yi sauki sai aka yi haka hatta wa ka ƙahu. shi ma sai da tsakin jiki na biyu bare nan bare nan an gama da malami an gama da wazirin sarki sun maji abin gulam sai aka zo da yaro tun da yanzu dai waɗancan an rasa su yanzu sai ɗa ne faƙila lahu irji an dini aka ce mai ka dawo daga barin biyan wannan addini da kake bi ba a ba ya ce nan waɗai ma'ana ya kiya ya ce shi kan bai dawowa bau da yawa fada fa'ahu ila na farin min ashabi sai ce to a kirayi zaratan sojoji daga cikin sojan sarki a kirawo su an ka ɗebo mai irin waɗanda laƙi balalahu sai an ka hannun tashi gare su faƙala Habu bihi ila jabali kaza wa kaza sai ce gashi nan ku da shi dukin kaza da kaza misali kamar muna a ce a tsaye da shi dukin ku tarkwashi ko ba yana da tsawo ba ko dukin zuba na can abuja ko kuma in mun gangara can Jos in an gangara wajen can wajen Kogur a abin da wajen barikin ladi ba akwai manya manya dogayen duwatsu ba sai a ce a tsaye da shi amma mun san dai ba wai duwatsun Najeriya na aka magana ba wanda misali dai na yau a tsaye da shi dutsen kaza da kaza to shi ke da yanzu ga sunan zaratan sojoji waɗanda ba su yi imani da Allah ba an gama su da mai imani da Allah an ce a je da shi dutsen kaza da kaza a fas'adu bihi ku hau da shi can sama aljabala dutsen fa Balaktum, idan kuka kai zirwatahu tsololuwar dukin can ƙarshe ba in raja an dinihi in ya dawo ya babbiya addinin musulunci na tauhidi dama shi aka bukata sai ku rabu da shi nan ma akwai ijazu kasrin an takaice magana wa illa to in ko bai dawo ba fa rahuhu ku jeho shi ba za a bubi sai ko suka tsaye da shi can inda basarake ya umarce su ba za a dubi il jabala suka hau tsololuwar duji da aka kai tsololuwar duji suka buƙaci ya bar addinin Allah bai yadda ba sai addu'a ga Allah ya ce Allahumma kfinihim ya Allah ka isar mini gare su bima shita da abin da kake so fara jafa bihimul jabalu sai dukin ya girgiza da su gaba ɗaya fasaqatu sai suka wado da shi dukiya girgiza suka wado kaga sun halaka shi an ka a halaka amma Allah ya halaka su to shi kenan. tunda an riga dukiya girgiza kuma sun hado shi abinda zai yi kawai dawa zai yi wurin basara ke ko waja'a yamshi sai to yana tafiya ilal malik Yadda wurin basara ke to baba gani na dawo to sai ya tambaye shi fa qala lahul malik sai basara ke ce mai ma ala ashabak me aka aikata wa mutane su? ko kuma a wata ruwaya bi ashabi ka ko yawa ina mutanen ka ga alamun tambaya nan ko fa qala sai yaron ga yace ma baba ne himullah ta'ala Allah ya isa mini gare su kenan sun halaka daga duk da dai har inda an ka kawo nan basara ke bai ga cewa zai yi imani da Allah ba ba da fa'ahu sai sake bashe shi ila na farin zuwa ga wasu zaratan soji daga cikin sojoji ne min ashabi daga cikin mutanensa fa qala zabu bi yace to ku tayi da shi fahamilu ku ɗauke shi fi kurkurin a cikin kwale-kwale kurkurin kwale-kwale dan karamin jirgin ruwa wanda bai wuce ya ɗauki irin mutum shida ko biyar ba wata wasa ɗubi bahara kuma ku hau saman teku da shi a sa shi a tsaye da shi sai an kai a tsakiyar teku wata wasa dubi Ka kaga yau ga irin ragwancin mu da gazawan da kasawan mu da an tayi da kai bakin teku an ka hau kwale-kwale kila ma tsoro zai sa ka fada cikin ruwan ko amma idan muka waiwaye a baya sai mu jingina mu girgiza mu yaba mu ƙara roƙon gawara da rama ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ka hawa kwale-kwale tun daga can ɓangaren su na wannan gaba tekun bahar maliya eh su hawa wannan kurkur har zuwa habasha inda ya kai kilomita dubu biyu a tsakanin nisan saman teku wadda a ah, black sea din a babban ruwa masu tashin hankali amma don dai kuwatul imaniyar ilahiyya ƙarfin imani sai su hawo su tawa inda suka zo wurin jashi ko mhm. to wannan misali na kawai saboda ƙarfin imanin sahabbai kenan yanzu duk wani zai aibanta sahabi ko ya ce ga illar sahabi in ka tsaya ka diba shi an mai illa shi an mai aibi to sai ko waɗanga a mutanen basara ke da aka hannun su ga wannan yaro suka shiga da shi sai tsakiyar teku ya ce wa in raja an dini in ya dawo ya bar addini ne na musulunci shi ma aka bukata ku kyale shi wa illa in bai dawo ba hu, ku jefa shi to an jewa mutum teku tsakan teku ai shi kenan an gama ko dama akwai halittun da Allah ya yi masu jiran abinci Ba za a bihi sai suka tahi da shi faƙala da aka hau wanga ɗan kwale-kwalen ƙarami aka kai tsakan teku sai na ɗazu ya san yana da Allah mai biya masa bukata ya ce Allah maffinihim ya Allah ka san mini gare su bi ma ita da abin da ka so ban kafa bihi musafina sai kwale-kwalen ya birkice tsakiyar teku da shi kenan fagari ku su da suka tayi da shi don ya halaka sai suka nutse kaga sun halaka waja a yamshi ilal malik sai tashi yana taka ruwan suka koma da kasan kankara ko ƙahahu ne ba su locewa ya ta ya hito sai ya dawo wurin basarake faƙala lahu al-malik sai basaraken mahaifin shi ya ce mishi ma ba ina mutanenka ya aka yi da suwa فقال كافانيهم الله الله يا اسمني تعالى الله يا اسمني غريز فقال للملك سيتي سرارا بابا yace ma basarakin innaka lasta bi qatili kai fa baka iya kashe ni hatta ma amuraka sai ka aikata abinda zan umarce ka bi'i da shi in kana son ka kashe ni to ni ne zan gaya maka ga yadda za ka yi ka kashe ni amma kai ba ka yawa kala ma huwa sai ce to ya za a yi dan kaga shi dai ya matsi yana son ya kashe shi ko mhm. kamar da laraba suka yi kawance suka haɗa kai manzon Allah ya dame su aka zauna darun nadawa wai ya za mu yi mu kare da shi in mun hito mai nan sai Allah ya taimake shi in mun hito mai nan sai Allah ya za a yi da aka ce to ku taho duk ƙabilan larabawa su zo a yi attawaɓa menene game ta kai a yi ƙawance a ta yi sai an zaɓi waɗanda sun ka iya tsara da takobi mutum goma sannan a zaɓi ƙwararre guda ko wace ƙabila su kawo nasu sai a to a yi attarassud menene tarassud zaman jiran daku Wakacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai hitowa daga cikin gida ne sai kowa ya cire takobi a yi fata-fata da shi kaga ba a cewa waccan kabilar ta kashe shi da suka yi haka sai Allah ta'ala ya ce fa namin min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum ba mu layu yusirun Maza Allah yana ganin su ta kusuwar gambu in sun tsallaka an rega katanga ana ganin maza Allah sallallahu alaihi sallam. sai Aliyu ɗan Abi ɗalibi ya zo ya fanshi manzan Allah ya kwanta nan sama shehida da duk sun kare ga su ga annabi nan sama shaida kuma ba shi na ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya toka ga gambun da sun ka tsare sai ya bude kohar kowa na nan sai sai kwana ya doke su hamma yana diba kasa yana zura rama wasu ga baki ya fiye wuce ƙwam layin surun Allah ka sa a yi gani ba su yi ganin ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da shi to mun da bisa ga karatunmu ga da zai gwada ma uba ne yadda zai yi ya kashe shi in yana so ko ba haka ba yace to mina na zan yi ala jima'un nasa yace ni ina so ka tara mutane kaga da'awa jima'un nasa ka tara mutane fi sa'idin wahidin kenan ka sa ayi sanarwa a gayyaci jama'a kamar su zo masallacin gidi misali ne kawai wata sulubu ne ala jiz'in ni kuma sai ka sa a ɗaure ni ga kututturin da bino a ɗaga ni sama can da bino kowa yana gani na sai a ɗaure ni a an tsire ni ni can sama sun mahus sahaman sannan ka riƙi karin kibiya min ji daga cikin kwari na ina da kwari ka zo ciki ne ka zago karen kibiya guda sun ma bai sama bi kabinil qaus sannan ka zo ka aza wannan karin kibiya ga wannan watsar ta baka thumma qul sannan ka ce bismillah sarki yobe shi ya ce shi Allah ko to gashi kuma ya ce bismillah ke ne ya walwala aiki ne dama shi yaron da'awa yake son yayi ko an kashe shi to addinin Allah ya tabbata yace thumma qul bismillah rabbil gulam sannan ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro sun marmini sannan ka harbe ni fa innaka idza fa'alta dalika in ka yi haka fatalta ne Za ka kashe ni to dama sarki da yawan ga yaron ya kai mai inda ya kai fa jama'an nasu sai tara mutane Bisa sa'idin wahidin a wani wuri guda wasa labaru ala jiz'in kuma ya tsire shi ga kututturin dabino can sama sun ma haza saman min kinanati sai rika karen kibiya daga cikin karan kiban wanga yaron summa da sahama sannan ya aza karin kibiya fi kabil qaus ga hatar baka Sun qala bismillah rabbil gulam sai ja bakin gaba ne yace da suna Allah ubangijin wanga yaron a shi kenan sun marama ne ya harbe shi fa waqa'a sahamu fi sudugihi da ta zo sai ta kai mai nan abun mukensa sudon sai ta kai mashi cikin mukamukinsa ita kibiyar fawa za a yada hu fi sidigi yaron ya ɗauki hannu ne aza nan inda kibiyar ta kai mishi ga mummukinsa ba mata sai ko yaron ya rasu ba kwalan nasu sai mutane suka ce amanna da rabbil gulam to mu dai mun yi imani da ubangijin wanga yaron da kaga sarki yanzu ya tashi a tutar babu tunda ana da'awa mutane na gane addinin Allah abin bai yi mai ba yana son ya rasar da mai da'awar to ya rasar da mai da'awar da'awa kuma ta ƙara watsuwa to fawujiya al-malik faqila la sai aka zo wurin basaraki aka ce masa ara'aita ranka yi dai baka gani ba ma kunta ta hazaro abin ga da kaka tsoro kad wallahi nazala bika ya ko faru gare ka azaruka wanga tsoron da kake gashi nan ya riga ya faru gare ka ad amanan nasu bayan da aka yi haka duk mutane suna can sun yi imani da Allah ba amara bil ukhudud sai ce to ai akwai wata hanya ta gaba akwai hanyoyi da suke hitowa kamar garuruka da suke da fashi ba irin tsarin kamar ƙauyukan mu ba ko suka ana samun masu hanyoyi inda an ka fasa gari hanyoyi sun taho straight haka to a zo ƙarshen hanyoyin nan a yi wani irin gadamban rami a tona rami mai zurfi a haƙa shi bi a fuwa a wato ƙarshen hanyoyin kware kwaɗi da suke hitowa ko kuma hanyoyin da suke hitowa cikin gari ba uddat sai a tona ramin wa mafi fiha an-niran sai a ci gaba da hasa wuta dama nan in an lura in an sa wuta cikin ƙasa ta hizahi mun lura da yadda 'yan yara suke yi za su ce za mu yi tukunyar kasa sai a yi kwalton dankali madama a tona rame a babba kauta sai ta yi zafi a sashi a ruhi da kasa ko to sai an ka babba kauta ta kama wa udrima Biha an niran aka babba kauta ta kama sosai malaman tarihi kan cewa waye sai da ya zama na tsuntsaye ma ba su iya bi sama da sun bi za su haɗa cikin wutar to kenan wa qala man lam yarji an dini basara ke ce to duk wanda bai dawo daga barin addinin ba fa aqhimuhu fiha ajewa shi ciki aw qila lahu iqtahim ko a ce mai kai fada da kanka ba ma sai an sa shi ba ba fa'alu dogarawa ne sai suka je suka yi haka hatta ja'at imra'a sai da wata mata ta zo wa ma'aha sabiyul laha tana goye da ɗan daga banta dama an san uwa da tausayi ko shi yasa za ka ga barewa cikin daji in zaki ya taso ma ɗanta ta mai saboda tausayi ko tausayi ita wagga uwa da take goye da ɗanta gabanta ta taho ga wuta ga kuma tana kallon yaro Ba ta a ƙa'a sai ta ja da baya an ta ƙa'a fiha don kar ta faɗa cikin wuta ita ba wai kanta take kallo ba ɗan goyon ganata labubu da yake bisa bayanta fa qala la al gulam sai wanga ƙaramin yaro ya ce mata ya umma ya ke mahaifiyata isbiri ki yi hakuri fa innaki fa innaki alal haq gaskiya kike kamar ya ce ittahim ya umma fada ya ke mama sai ta wada cikin wuta rawahu muslim da ƙunga. wanga hadisi da muka karanta mai tsawo yana ɗauke da darussa masu yawa daga cikin abin da muka samu na fa'ida shi ne, addinin Allah babu wani mutum guda mai iya dakile shi shi yasa duk da awar da ake yi ta duniya na kirema addinin Allah a cuta da illa da ayyuba sai zamana wannan abin bai kara mai komi in ba bunƙasa da yatsuwa ba saboda babu wani addini guda da za a yi ma taron dangi wanda aka yi ma addinin musulunci taro ya kai labari babu shi ko wani addini ne aka fuskanta haka to za a ruguje shi a kai karshen shi amma addinin Allah bunƙasa ya kai yaduwa ya kai faɗaɗa ya kai alhamdulillah muna da jin yadda waɗanda ba musulmi ba ka musulunta to amma ka zo ka gani mutum nawa na an musulmi zai yi ta ya ce wai ya ba addinin musulunci kuma ya shiga wani addinin da ba shi ba sai ka wahala kamin ka ji haka to wannan kenan ɗaya daga cikin abin da yake karantarwa sannan kuma shi addinin ba mai iya kare shi ko ya tarbe shi ko ya hana ya inda za shi dan ga basara ke don hanyar da ya bi bai samu cin nasara ba karewa da karo ya kashe yaron addinin kuma ya ƙara bunƙasa da faɗaɗa da yaɗuwa muna roƙon Allah ya gawarta ma malam Jafar ya isa ma iyalin shi wakacin da aka yi mai kisa kamar wanda aka yi ma Umar ibn al-Hattab dan irin kashi guda ne illa dai wannan bindiga ce wancan kuma shi Abu Lu'lu'u ta al-Majusi yayi amfani da mashi ne dan shi Umar ya duka wurin sallah sai ya sa mashi ya soka mai shi da ya soka mai mashi jini ya watse Umar yana dagowa kamin jini ya buge shi ciwon ga da ya kashe Umar sai da ya kashe mutum goma sha uku dan ya rika wannan harkin na mashin ne duk wanda ya tare shi sai ya koma bai shi kame a ci ƙarni ne shi ma a kashe shi to gashi shi ma malam Jafar Allah shi mishi rahama Allah ya ji kai ne bayan da aka rasar da shi sannan da'awar da ya yi shekara da shekaru ta ci gaba da watsuwa akwai wanda ya zauna har gidan shugaban wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙoƙi cikin wayanda suke Kaduna wanda babba ne daga cikin ɗariƙar ya yi zama haƙida ne amma bisa ga shiriyar Allah a dalilin sauraren kasusuwa na Malam Jafar sai watsar da abin da yake yanzu haka yana ne yana karatu sunna. A gani don haka kenan da suka rasar da mu Malam Jafar babu shakka mun yi bakin ciki. Mun samu damuwa amma kuma Allah ya watsa da awa tana nan tana tahiya. Musamman inda Allah ya kawo mu duniyar yau. da birni da ƙauye za ka ji ko ina ana saurare kuma ana ganewa tunda Allah ya bashi hikima a cikin da'awa sai ka wahala samun malamin da Allah ya baiwa irin malam Jafar kai ka san yin Allah ne su da kansu waɗanda yake ana da bambancin fahimta sukan yaba ma malam Da ai inda suna yi irin wanda Jafar ke yi ko da ba ce malam ba ko Allah shi mishi rahama Allah ya isan ma iyalin shi ko kuma Allah ya muna muwafaka da dace ilima mun ci lokaci ko ko mun kawo daidai ko ina ganin sauran abubuwan da bamu iya karanta ba kawai ya ce zirwatu zirwatul jabal a tsoron ruwan saman dutse wa iya bi kasar dali al-mu'jama wa dammiha ana karanta da kisra ko dumma wal qurqur shi kuma qurqur bi dammil qafain da yi makafin guda biyu dan ma nau'um min sufur wani nau'i ne na jirage ana ce mai kwale-kwale dan karamin jirgin ruwa was sa'idu huna al-ard albariza bisa ga bayan ƙasa al'uhudud ashukuk ramu da aka tuna fil cikin ƙasa ka annaha annahar as-sagir a kan sagiri kamar ƴan ƙananan wato koramu haka aka gina ramu wa udure ma uqida an hasa wuta wan kafa'at ai in qalabat tayi kokarin juyawa wata a ta tsaya wuri guda wa jabunat ta yi raki saboda ɗanta muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa shi muna dace Allah ka sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya daka. Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira wannan wata na Ramadan da muke fuskanta Allah ya nuna mana zuwarsa da alkhairi kuma Allah ya sa mu zama cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata ina jin eh e fa amara ko ko fa umira to wa amara sai yi umarni bil ukhududi daramu bi afwahi sikaki abinda aka ce ma asikatu hanya amma wanda ta tsayi kamar farfada ga can straight eh kana gani ga hanya nan ta to wai karshen wace hanyar da kai towa cikin unguwar don dama ne wurin sai da an kai runguna kamar da malamai suke cewa na tarihi sai da an kai runguna su mutanen sarki suna cikin runguna cikin jin daɗi su kuma muminai suna cikin rana an yi musu layi suna faɗawa cikin wutar harshe yawa mu alaiha kan Allah ta'ala ya bada labari idohum alaiha qu'ud lokacin da suke zazzaune akan wutar ma'ana gehinta an yi musu runguna na alharma izum alaiha wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud kuma suna halarci akan abin da suke aiwatar wa mu'minai ana ta dandana musu bane eh fa amara ko bil uhudud sai shi ba basarakin yayi umarni da cewa a tona ramu e yadda za a gargado su gaba ɗaya a kada ciki e ƙarshen kowace hanya to ai kaga shi gari ga ƙarshe ne kamar gehe gudana sai aka tona kamar korama sai aka banka wuta duk waɗanda sun ka taho za su yi ta da hmm. alhamdulillah muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana al'amuran mu Allah ya sauƙaƙa ma ƴan uwanmu ƴan uwanmu waɗanda ke cikin jarabawoyi a garuruwa daban-daban cikin ƙasa ga da wajen ƙasa ga Allah ya sauƙaƙa musu mu kuma da bamu shiga jarrabawar ba Allah ya ƙara kare mu Allah ubangiji shi muna muwafaqa shi muna dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ma'anar wannan da insha Allah kina kamar yau darasin mu ya dakata ko eh sai bayan sallah kamar da aka saba da sati biyu insha Allah ya rubuta mu cikin wayanda za su gani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك